da yake karɓar bakuncin shugabannin hukumar kula da gyaran dokoki ta jihar kano a fadarsa ƙarƙashin jagorancin justice wada umar rado sarkin na kano ya ce matakin ya zama wajibi ta la'akari da yadda auren dole ya ɗauki sabon salo a wannan zamani ya ce a yanzu wasu mutane ne ke amfani da dukiya ko mukami ko kuma wani abin hannunsu wajen jan hankalin makwaɗaitan iyaye domin aurar musu da 'ya'ya me sai sa a dinga auren dole ya kamata ku taimaka ku duba abubuwan nan a nemi yadda za a zauna da malamai ta zauna da 'yan majalisa a yi dokokin nan sannan a yi faɗakar da mutane don saboda mu waɗannan abubuwan a gaskiya sun min kwarai gaske yayin da sarkin kano ke muradin samar da dokar da za ta kawo ƙarshen yanayin auren dole shi kuwa alhaji muhammad almashi da ke zaman jami'in kungiyar da ke fafutukar ba da kariya ga yara ƙanana musamman 'yan mata wato child protection network cewa yake doka wadda na so a ce a ƙarfafa a yi ta dokar da za ta ba wa yara kariya kangiya daga dukkan cin zarafi wannan doka ta, ta yara ita ce ya kamata a ce an ƙarfafa an matsa an sa dole a yi ta saboda yadda ake cin zarafin yara a yanzu a kasashen nan ba ma a Kano state ba ya ta'azzara wata kuke so a kirkiro ta dokar yara ko kuma wacce dai ake ta magana ta ƙasa gaba ɗaya wacce ake cewa ya kamata jihohi su yi abin da kuke kira domestication wata ko wannan wadda aka kawo ta majalisar ɗinkin duniya da najeriya ta yi domesticating wata ko ta amince ta yarda da ita sauran jihohi kuma aka ce kowace jiha ta koma jihar ta ta dibi wannan dokar tsai ta ga ta yi daidai da addininta ta yi daidai da al'adarta ta yi daidai da ɗabi'unta ta yi daidai da mutanenta wanda wuraren da ba su yi daidai ba a cire su a ɗauko wanda ta yi daidai a dasa a wurin sai a samu cewa an zartar da ita yanzu wannan abin kuke so aiki na shi ni ke so ni kuma da sauran duk wanda ke da hannu da ruwa tsaki akan abin yanzu idan aka yi rape case in ba ka samu ka tattara evidences da yawa ba to daidu da yawa ba da wuya an yi nasara kan kes din daidai wannan gaba zan yi godiya ta musamman ga kwamishiniyar mata dr binta tijjani jibril na zauna da ita na ga dokar da aka yi ita dokar da aka yi gyaran huska ana nan ana kokarin da za a yi yunkurin da za a kai ta ga majalisa ko ga mai girma gwamna don ya sa mata hannu ya tura majalisa su su zartas saboda haka na san an yi aikace aikace da yawa akan ta kuma ana nan ana yi kuma muna nan muna bin kadi duk abin da aka lura baya da kyau mun yadda a cire a dauko wanda ke da kyau a sanya tuni dai justice oda umar rano ya nanata matsayin hukumar su dangane da waɗannan batutuwa hukuma ce ta gyaran dokoki ko inganta dokokin Kano State duk doka in dai ba ta Allah bace dole ka dinga samun kurakure wajen tafi da ita ne su irin aikin mu idan an sami irin wannan kurakuren mu ba da shawara yadda za a gyara su Justice Wada Umar Rana kenan Marabus shugaban hukumar kula da gyaran dokoki ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya